wanda insha Allah a wannan bidiyon zan yi magana akan wanda suke fama da jin zafi lokacin al'ada lokacin jinin al'ada wasu mara tana zafi tana raɗi sosai domin sassauta wannan raɗaɗin da wannan sassauta wannan zafi saboda a lokacin da mara da kwakwalwa duk suna tension ne shi yasa mace yawanci tana fama da bacin rai eh, kasala da dai sauran abubuwa to ga hanyar da za a ba magance matsalar amma kafin mu je wani daɗin bidiyon muna roƙo idan wannan shi ne zuwa da farko wannan tasha ɗin da ku danna mana alamar subscribe ga shi na ƙasa da jin rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sabarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci to mu je wani daɗin bidiyon kai insha Allah kamar yadda muke magana akan masu fama da matsalolin zafi jinin al'ada ko wani abu da ake ce masa hospital spray eh, fure na fulawa fure fure wannan fure shi za a samu idan son samu ne a samu ja idan ba a samu ja ba za a yi amfani da farin fure ɗin ko kuma wanda ke zuwa yana yana nan so wannan fure shi za ki samu kika same shi kika wanke shi sosai sai ki tafasa shi kika samu kamar cikin hannu sai ki tafasa shi da ruwa kamar kofi uku